بسم الله الرحمن الرحيم محمد صالح usaimin wanda yawa littafin imamu zahabi alkaba'ir sharhi da fatan allah ya musu rahama a yan uwa duk da bari in gabatar kafin ma mai nisa a karatu kamar yadda malam ya gabatar eh, abin da zan tsokaci ɗaya ne kawai wasu kasa kamar wani bakon abu eh, kun sa an saba idan aka yi rasuwa musamman irin wannan na dan uwa na jiki to sai ga jiki ya yi nauyi sai ga abubuwa da dama ba za a iya yin su ba to har malam ya ba da shawarar ko yau za huta saboda jimamin wannan rasuwa ce to idan muka yaka ai mun sa'a maka'irin shari'a yayi eh, abin da suna karantar ai rasuwa ai wannan shine zai kara mana karfin yin karatun ma yanzu shi wannan bawan Allah ai duk wani abin da za a je a dawo dai yanzu duk da za a zauna wannan karatun sai an tuna da wannan bawan Allah in ka ga baya nan koran talata nan in ban manta ba ya tashi ya wani tambaya ana har aka yi dariya eh aka yi dariya haka kowa ya san shi su mai kasum ba wanda suke harkan da'awa suna zuwa nan lokaci ba lokaci nan ne ma kamar su na wannan da'awan da haka ba wanda zai ce bai san shi mai kasum ba dogo mai ɗan jiki haka E, malam sul alfa kusan kowa da yake harka masallacin nan ya san shi to kaga yau gashi an waye gari baya nan an waye gari baya nan to kun ga wannan shi zai kara mana karfin gwiwan karatun wanda duk ran da aka je aka dawo ko duk inda aka je aka dawo me za a tuna shi ne karatun a tuna da shi albarkacin wannan ba wanda zai ce maka ya san shi da wani alaka da mummunan abu akwai abin da ya kai wannan sannan akwai manya-manyan malamai na san ko kwanan da manyan rashin babban malami dr ahmad biyu yake to ya ka samu ka bincika ka je da ka ji koran da ya rasu din abin da ake an ci gaba da yi na addini wata na fahimci cewa akwai matsaloli da dama na sunna da hayo mu musulmai masu da'awan sunna akwai abubuwa da dama da ya shafi rasuwa gaskiya ba mu san su ba daga idan mutum ya rasu zuwa kai mutum yi mai sallah zuwa kai mutum makabarta zuwa dawowa gida wajen ta'aziyya gaskiya ba mu san abubuwa da dama gaskiya ba mu san su ba ya kamata kuma a ce mu san su Allah samu dace Allah gafarta mai in ba a manta ba mun fara daman fara alkabiratu thalisa alkabiratu thalisa ma'ana kabira na uku mun fara lokaci yayi maka hakura maka ce yau za mu tashi kai, ko ta yiwu wani lokaci in karanta matanin gaba ɗaya kafin karanta sharhin ko wani lokaci in karanta matanin sannan kuma in karanta sharhin ya danganci bukata an gane ko Allah sa mu dace fi sihiri akan sihiri ne me ake ce ma sihiri shi malam mai sharhi ya yi magana a nan. shi muhammad salihu usaimi ya ce abin da ake ce ma sihiru lugatan a wajen malaman larabci in suka ce sihiri me suke nufi shine ma kufiya abin da ya buya an gane ko abin da ya buya walutufa sababu kuma dalilinsa ya zama mai laushi ba za a iya gane asalin dalilin ba dalilin da ya haddasa matsala an gane ko idan mutum ne bai da lafiya ko wani abu makamancin haka abin da ya sa aka samu wannan abin ya ɓuya ba za iya gane shi kai tsaye ba wannan shi ake ce ma sihiri a harshen larabci wa min mai sahar li'akir da wannan ne aka kira a suhuru ko a sahar ana nufin ƙarshen dare ƙarshen dare ana cha lokacin sahur ko game da malam zai kawo mana a nan gaba لأن الأفعال التي تقع فيه تكون كفية dan abin da mafi yawan ayyuka da yake faruwa a wannan lokacin suna faruwa ne a ɓoye tun akwai ragowar dare ba abu ne da kowa zai sani ba to wannan ake sake kiran ainihin ƙarshen dare da cewa asahar. sahar an gane ko a ah. yace lima yu'kalu fi akhir layl a ah, wa kazalika sumiya suhur lima yi fi akhir al ko haka nan ake kiran ake ake ce ma sahur as-sahur as-sahur saboda abinci ne da ake ci a ƙarshen dare yasa ake ce mai as-sahur an gane ko tun ƙarshen dare ne li'annahu kunu kufiyan dan shi yana kasancewa a ah, a ɓoye fa kulli shay'in kufiya sababuhu yusamma sahara sahara dukkan abin da dalilinsa ya buya ana ce mai sihiri wa amma fi shar'i amma abin da malamai suke nufi na shari'a da cewa sihiri fa innahu yanqasimu ila ismaini ya kasu zuwa kashi biyu wadda a kansa za mu tashi yanzu mun yi magana kan asihir din an gane ko na ya ce Annas, sahira labudda wa an a labudda an yakfura haka ya kamata ya zama wannan wawun din ga ba zai samu wajen zama ba li anna sahira labudda an yakfur shi mai sihiri ba makawa dole sai ya kafurta mai sihiri kafiri ne ba wani kokonto ba wani kwaskwarima ƙalar lawu ta'ala Allah madaukin sarki yace walakin na na kafaru sai dai shaidanu ne suka kafirci wannan shine farkon ayan a ba shi bane amma sai aka ɗauko iyanan saboda shine muhallin shahid lallai shaidanu ne suka kafirce ai a baya dama ce wa ma kafar Suleiman Annabi Suleiman bai kafirce ba ashe yin sihirin aikin menene kafirci ne shi yasa Allah sai ya tun su sun jingina wa Annabi Suleiman sihiri to sai Allah ya kore mai sihirin dan yin sihirin kafirci ne sai Allah bai ce annabi Suleiman bai kasance mai sihiri ba sai Allah bai ce haka ba sai Allah ce annabi Suleiman bai kasance kafiri ba ko bai kafurta ba dan ya faɗa hukuncin aikin dan faɗan hukuncin aikin ya fi faɗan aikin mahimmanci an gane ko ya ce allimunan nasa sihir suna sanar da mutane sihiri wa mali shaitanil mal'un garadun fi ta'alimihi al-insan ko al-insan as-sihira illa li shirki illa li yushraka billah shi shaidan al-mal'un wanda Allah ya tsinewa garada fi ta'alimihi al-insan ya sanya rudu da rudani wajen karantar da ɗan adam sihiri ba komai ne ma'ana bai da wani gardun bai da wani manufa bai da wani bukata bai da wani natija na karantar da ɗan adam ko mutum sihiri ila liyu shirka billahi sai abihi sai don kawai ya shirka da Allah Shi shine manufan shaidan na koyar da mutane sihiri an gane ku? Don me ya kar ma'ana ya ainihin ɗan adam ya wa Allah shirka don shi sihiri wani abu ne da Allah kaɗai ke iya yi amma sai ka nuna cewa wani ma na iya yi wanda ba Allah ba a mutum ne zai baka labarin abin da zai faru gobe ko za ka yi tafiya sai ya baka labarin abin da zai faru a tafiya wannan sanin abin da zai faru a tafiyan waye isa ya san wannan ba ne Allah ba to sai wani ya baka labari kuma sai ka yadda yanzu wanda ya baka labarin kai da shi da ya ba labarin na farko ya shiga gonan Allah ya shiga abin da ba mai iya sani sai Allah shi nuna ya san shi kun ga ashe manufan shedan kenan na koyar da ainihin sihiri ba don kuma ba don a cewa Allah a yi masa shirka alallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce mukbiran an haruta wa marut yana mai ba da labari game da haruta da maruta wannan haruta da maruta sunan mala'iku ne ko sunan wayan sarakuna ne a wannan lokacin ko kuma sunan waɗansu mutane ne a wannan lokacin wannan tarihi da dama ko dalilai a wajen malaman tafsiri da dama sun tattauna a akan su waye waɗannan haruta wa maruta ɗin imamul bagawai a cikin tafsirinsa shi ma kawo da suke nuna cewa wai su ce mala'iku ne cewa mala'iku ne da Allah ya bada labari zai halicci ɗan adam a doron ƙasa Shi ne suke cewa Allah a Allah da ya halicci yawa ya halicci ɗan adam mutane a doron ƙasa suke zubar da jini suna kaza suna kaza Shi ne sai mala'iku suna ce a ah, nan ba su san matsayin Allah ba ne suke kaza suke kaza Shi ne Allah ya ce ya sanar da su cewa ko su idan Allah ya musu tsari irin na halittar ɗan adam za su yi abin da ‘yan adam ke yi. to shine sai Allah ya tsara halittar su irin na dan adam aka turo su duniya don su zamo jaraba ga mutane kuma su ma a jarabce su wannan wasu malamai suka ce duk babu tabbas akan wannan isra'iliyat ne wasu ka ce a wayansu manya-manyan sarakuna ne a wancan zamanin su ne lokacin annabi suleiman wanda su ne haruta wa marut wasu ka ce a'a wayannan mala'ikun akwai wasu taurari guda biyu a sama akwai da ake ce mata zara akwai namanta sunan ɗayan aka ce ai asalin su mala'iku ne da Allah turo duniya sai suka yi aiki irin na ɗan adam sai Allah ya ɗauki rawansu ya mai da su sama a matsayin mai da su taurari duk wannan babu ingantaccen nassi a kai kawai Allah ya bamu labarin haruta wa maruta an gane ko wa ma yu'allimani Allah ya ce ba sa karantarwa su biyu din haruta da maruta din ba sa karantar min ahadin ga wani mutum ɗaya hatta ya ƙula face sai sun ce da wannan mutumin da suka koya mai sihirin ma na hannu fitnatun to mu fa fitina ne jarabta ne mu jarabta ne mu fitina ne fala takfur kaka kafirci kenan yin haka din menene kafirci ne kun ga su ma waɗannan sun nuna cewa me kasu kafirci ko kada ya kafirce don me don aikata abin da suka koyar din kafirci ne su sun koyar da wannan ne don ya zama jarabta ga mutane kamar da shaidan ma iblis ai jarabta ne a gare mu jarabta ne shi a karan kansa sannan kuma jarabta ne a gare mu wani zai ce kaga da Allah bai halarci shaidan din nan ba fa da duk ma ba za a samu wannan matsalan ba to ai da ba dan an halarci shaidan ba za ka san kiman Allah ba Ko ba za ka san girman shiriya ba ba za ka san kuma illan bata ba an gane ko da haka kowane abu ga Allah akwai hikima ko ba don wannan hikiman na yin abin ba da abin da ke tsammanin da ba zai yiwu ba Allah ya sa dace fa ya ta'allamuna minhuma kuma suna karantarwa tsakanin su ma ƙona bihi abin da suke raba wa da shi da lamari wa zawjihi tsakanin mutum da matarsa kun ji daga cikin babban sihirin da suke koyarwa shine abin da zai raba mutum da matarsa wannan ai ana yi ko baka san ana yi ba ana iya sama matanka warin jaba da jaba ake hada abin ko a hada ma ne ya ba na yi masu su su suna yi eh. warin jaba sai ka ji wallahi kana zuwa wajen matarka inda ka san jaba ka za ka ji ta ka ba za ka iya zama a ɗakin ba ko kai a sanya maka wannan warin jaban kana shigowa ɗakinta kawai za ta je ba za ta iya zama a ɗakin ba wannan haga dole a samu rabuwa ana yin wannan ana iya kuma sawa namijin ya za koma mace in matansa biyu in ya je ɗakin wancan lafiyarsa kalau in ya zo ɗakin amarya ko uwar gida kawai mace ne shi bai iya komai bai da abin da zai sai bacci ko kuma ita matar a sanya mata ba ta ainihin alaƙa ba ta son kawai in ka ganta a zaune tana jin daɗi tana hira ana farin ciki ana annashuwa a gida to mijinta baya nan amma tana jin sallaman mijinta a ƙofar gida a gate to in hankalinta ya kai dubu kuma ya tashi kenan ba ta ƙara samun natsuwa ko ciwon kai ko kuma bugun zuciya fargaba tashin hankali abubuwa da dama ba ta samun kanta nantsuwa da lafiya sai an waye gari ya bar gidan a gurguje tun mana kan magana kan sihiri ne Allah ya ce babban abin da suke koyarwa shine abin da ke raba tsakanin mutum da matarsa akwai wani a nan yanya aka yi shi wanda wani dan uwa da muke tare da shi shine ya ainihin tafiyar da abin mata ke da ita amma wallahi in suka kama mai kamar su kashe juna za su kwanta da dare a kan gado sun kashe wuta normal suna kwance sai kawai su ga kunna wuta kuma su biyu ne kawai mijin na ta sai ce matan ba dan furta kalman ba saboda a shari'a ce ko eh. sai ce dan kazan ki wace ki kunna wuta ta ce kai dan kazan ka wace maka ni na kunna wuta daga nan sai a fara dokuwa kowanne sai sun majunan su jina-jina sannan kuma sai hankalin sai da kuma gane cewa sai kuma a zo kuma a je a dafa ruwa kuma matan zo ta yi wa mijin tausa shi ma mata tausa kuma sai a zo a kwanta da abin yi yawa kawai sai tura ta gidansu shi ya haƙura da zama a nan ya ga da abin zai kasance ƙarshe an kai matsayin da za a kira ta a waya ta ɗauki wayan sai ta ji muryan mijinta yana kuma saduwa da wata matar ko kuma a kira mijin ya ji muryan matarsa amma wani namijin na saduwa da ita tana can garin su fashe yana zaune a nan aka zo wannan bala'in ya wuce aka zo aka dawo wata suka waye gare kawai yamma na yi kamar haka to kawai gidan gaba ɗaya kuɗin cizo ne ko ina kawai bajaja ai ta kashewa ai ta kashewa ai ta kashewa ba maganan bacci har gari ya waye gari na wayewa kuwa ko ɗaya ba za a gani ba inda ma ka ainihin kashe wannan kuɗin cizon ba alaman wajen billahi azim wannan ba tatsuniya bane fa ba tatsuniya bane wannan true life story ne wallahi ni na san na san mijin mace ce ban sai amma na san mijin kuma na san malamin da ya kokari wajen magance musu wannan matsala da ka ba wai labar kuma da dan faɗa a nan ni na imani akwai wanda na faɗa ma kila aminin sa ne eh Allah sa mu dace na sa akwai malam Dr. Awal nan da muke tare da shi da zan faɗa shi zai san cewa zai san wane ne don da su iya sanin alaƙa da juna saboda eh, akwai harkan da'awa da wannan dalilin sa aka samu haɗuwa akwai harkan tafiya da ƙungiya wanda da a san juna a wannan ɓangaren da haka kakka ɗauka abin wasa ne yana nan kala ina nan da su fa tari tari irin wannan wasu mazan ne za su zo da bayanin wasu matan da su zo da bayanin kuma duk in ka bibiya sihiri ne ko uwar gidan ta yawo amarya ko amarya ta uwar gida ko kuma wani tsohon saurayin da ke neman matar da ka aura ya mata ko ya maka isa kula ke ta mai azkar din nan Allah ya mu dace da haka wannan abu ne daga cikin babban abin da waɗannan ainihin suke aikatawa kenan wa ma hum bihi min ahadin Allah ya ce amma su biyu din ba za su iya cutar da wani ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah daɗin abin kenan duk wannan galantoyin da waye waye sai da izinin Allah shi yasa idan kana azkar din safe da marece kana azkar na ban kowane sallan farilla kana azkar na shiga gida fita gida shigan banɗaki fita sanya kaya sanya wando sanya riga sanya takalmi sanya hula tsefa kai duk wannan fa akwai ladduba duk mun karanta a nan idan kana iya abin ba komai za ka iya ba ɗan uwa amma ka yi iya abin da za ka iya ka kiya gwargwadon iko in kana wannan to sai dai ka ji wanda ya masu sihirin shi abin zai koma ma kai ba za ka an yi ba ka koya ma 'ya'yanka ka koya ma matarka gwargwadon ko falki da nasu karanta musu koya musu ulhu koya musu su dinga yi kariya ne babba ga iyalanka kaka tsaya kai kadai don wani bala'in sai ya zo wuce ka sai faɗa kan ɗanka wallahi mu mun sa akwai bala'in da ba mu aka yi wa ba iyayenmu aka yi wa amma sai da ya faɗa mana shi yasa inda aka yi wanda ka ɗauka kai kaɗai aka karantar da 'ya'yanka da matarka ko kaɗin suka iya ka sa su dinga yi zai zama kariya a gare ku Allah sa mu dace wa ya ta'allamu na ma yadurruhum wala kuma suna koyar da ko suna koyan abin da bai cutar da su kuma eh, abin da zai cutar da su kuma baya musu amfani walqad alimu liman ishtarahu Allah ya ce hakika su waɗanda suka yaska suka koyi sihirin shine ishtara anan suka sayi sihirin kamar sun bada kuɗi ne suka saya a kuma zuwa su koya ai na akwai mutumin da na sani almajiri na ne amma na suratul yasin eh shi da ya zo karatu waje na suratul yasin ya karanta kuma tun da muka kai karshe bai ƙara zuwa karatu ba an gama dama iya wanda yake so in karanta mai sai karshe nake sai kwa nake samun bayani a cewa malamin tsubbu ne har bugun ƙasa ma yake yi amma bai iya yasin ba fa kun ga jahili ne fa kenan ya je ya koyi ilimin bugun ƙasa kawai dan harkarsa kawai Allah sauwaƙi to ya sani irin wannan malahu fil aikrat min kalak wa'annan ba su da rabu da kwayan zarra a gobe kiyama ba su da rabo a lahira ai min nasibin ai na rabo Allah sawaki kun ga wannan shine babban bala'i a ce ba ka da rabo duk abin da ka samu a duniya a ce iya duniya ne ba ka da rabo a lahira shine gida na mai dindindin gida na dindindin Allah kai mana rahama kullum ana magana mana faɗan irin wannan wani ya kaman wasa kaman wasa to yau ga irin wannan ina san tun da na fara karatu a nan masallacin ba a taɓa yin rasuwa da zai jijjiga mutanen nan ba irin wannan a ce ga wani mutum da muke da alaƙa da shi mafi yawanci mai halartar karatun masallacin nan ya san shi kuma ake harka na addini ko mutum mai wasa dariya wani ce a yi tambaya a yi dariya wani ce wani tambayan ma shi da kanshi sai ya yi dariya yau kuma an waye gari ga irin al'amarin da ya kasance kuma abin da nake tunani shine ran da aka yi katuran talata ina allah allah fitan mu gaisa shi na dan jira magaisa in mai jajiya jikinsa sai kuma kafin an kara kai malam isa ce ma ai ya wuce muna ce malam isa ce ga can zai gana ce tun da ya nisa a bashi kawai in na zo karatu yau insha Allah za mu gaisa ga malam isa ka daga bace mun zo karatu yau za mu gaisa tun ya riga yayi nisa ashe wannan iya gani na da shi na karshe kenan wannan shine kullum ake gaya wa mutane kai gani kamar nana ta ka wanda muka je kabarta nake gaya mutane kaɗan daga cikin laddiba na makabarta wani sai kaman shi kaman ya fi ba zai ya fi karfin haka wai mutane da fa suna makabarta ake gaya musu ladabin makabarta an an zo binne wani bawan Allah abin da ya kawo mutane kenan a cewa mutum ga ladabin da yake annabi karantar da ya shafi makabarta amma mutum sai ya kememe ka kalli ba shi yasa billahi azim su bala'in da ke faruwa da mu a yau billahi al'azim zai wahala Allah ya dauke mana shi Allah taurin kai irin namu ko kana ganin wanda ya faɗa bai sai ya faɗa ba ko kuma a'a kada ce wani ne ya faɗa sannan na yi ko kuma a'a ne ai na fi ƙarfin ma in kaza ya dan yi kaza kaman kaza kuma wallahi na ga waɗanda in kana takaman matsayi ne ya fi ka matsayi amma wallahi ya fi ka matsayi amma ya yi saboda shi ne abin da addini ya karantar Allah ya samu dace akwai abubuwa da dama yan uwa insha Allah in muna raye kuma cikin koshin lafiya insha Allah muka je karshen littafin nan muna raye ina ga littafin da za a sana gaba kila wanda ke da alaka da harkar mutuwan nan ne ya kamata mutane su san tun daga rashin lafiya har zuwa mutuwa har kai mutum makabarta ya kamata a yi wallahi ka je makabarta ga abin da ake a makabarta har masu ilimin fa wanda suke malamai ne za ka san cewa eh, lalle an yi nisa asalin abin da suna karantar wallahi mafi yawa an watsar an watsar wallahi Allah sauwaki kuma shine gida na ƙarshe kuma ɗan adam wannan shine burinka yau a ce kayi ƙarshe mai kyau irin wannan ba abin da kai wannan to ya za ka yi irin wannan ku kalifa duk wannan fa abin da muke magana fa haɗuwar mu fa anan ne akwai waɗanda duk na san mafi yawancin mu anan mafi yawancin mu ban san ko ba ku sanni ba me ya haɗa mu ne wannan wajen wannan ya sa ka san ni ni ma na san ka akwai haɗuwan da ya kai wannan a ce maje gaban Allah a ce ga abin da ya haɗa mu akwai abin da ya fi wannan daɗi Allah ƙara haɗa dankon tsohoyon ma wannan abu don haka sai Allah ce ba su da wani rabo to za mu koma ƙasa sharhi kenan ko ya ce wa amma fi shar'i fa innahu yanqasamu ila ismail amma a shari'a ko amma a shari'a ya kasu zuwa kashi biyu shi mai sihirin al'awwal kashi na farko aqadun waraki ko waraki shine mutum ya aini waraka aqadun waraka ma'ana kulli yi kulli sannan kuma a yi tofi a yi ayi tawaida ai qira'atu wa tulasimi tawassalu biyar sahir ma'ana a yi wasu karatuttuka da wasu su ma'ana eh, surkulle ya tawassalu biha sahir wanda shi mai sihirin zai kai zuwa ga ilastikidamil shayadin zuwa ga yi ma shaidanu hidima fi ma yuridu bihi hidarar, mashur na abin da yake bukata na cutar da wanda za a yi wa sihirin an gane ko ne abin da ake nufi a shari'anci <coughs> kulli da tofi ai na gaya mana abin da ya sa ka saukar da falaki da nasi ai sihiri aka yi wa annabi an samu ainihin kibiya a ce baka tsohon baka in igiyar nan ya tsufa ya tsinke me sunan shi da hausa tsirkiya baka idan wannan igiyar da ake sa kibiya a ja a halba in ya tsufa ya tsinke ana ce mai tsirkiya an gane to shi aka samu aka yi kulli goma sha ɗaya aka kulla shi kulli goma sha ɗaya aka samu zuma aka yi mutum mutumin annabi ko mutum mutumi da kakin zuma a san kakin zuma ko gidan da zuma ke ciki to sai aka dinga wannan kullun da aka yi a zaren sai aka samu sabbin allura sai a soka wannan alluran a cikin kullun sai a haɗu da ainihin kakin zuman haka a zai tsaya haka aka kewaye wannan kakin zuman da wannan zare aka sassoka allura a wannan kullun goma sha ɗaya tun daga nan ya dinga rashin lafiya har ya zo aka waye gari annabi in yi auma sai ya manta kaman shi ya yi abin wahayi ne kadai annabi bai mantawa amma abin da ya shafi matsayin shi na dan adam to wani abin sai ya kuma sai ya dawo kaman ba shi yi ba sai ga abubuwa kama haka ya faru sai kuma kaman ba haka bane har ƙarshe Allah warware masa ta hanyar me da aka zo aka saukar da wannan surori aka yi aka ciro sihirin ana karantawa ana zarewa ana karanta yana zarewa yace ce da ya zare allura ɗaya sai ya ji wajen kamar an sanya mai kankara da zafi yake mai kamar garwashi amma yana da tsari sai gwajin ya mai sai kamar sa kankara saboda mugun sihirin da aka yi mai rijiyar da aka sa sihirin sai dai zama jajawur kamar ainihin lalli ko jini wannan hadisi ne mai tsofa na yanyanke mana ne a gurjan ba misali cewa sihiri fa har annabi amma amma tiran da aka sauka da annabi wa'annan surori falki da nasu guda biyu yana yin su har yabar duniya ba wanda ya kare mai sihiri sihiri dai sai dai guba wanda kuma guba matsayin shi daban wanda ya ci a yakin kaibara ko sihiri dai ba wanda ya kare wa annabi to shine annabi ya koyar da mu madage da karanta su in kana yin su sihiri ba zai kama ka ba Allah sa mu dace lakin kad qala Allah ta'ala sai dai Allah madaukin sarki ya ce wa mahum bidarri nabi min ahadin su ba ma cutar da ba za su iya cutar da wani da wannan sihirin ba illa bi izinin Allah sai da izinin Allah asani ma'ana na biyu a shara'ance adawiyatun shine magani wa ƙaƙir shi ma magani ne kalman a ƙaƙir magani da ake da ganye ko maganin shi ma ke da alaƙa da addo'i da wanda ko maganganu masu kyau a ɗaga sauti ya faɗa maganganu masu kyau da ya dace wannan duk ana kiransa ainihin eh, magani tun asalin a kakir din wasu malaman luga suka ce wani ganye ne da ake maganin momar lafiya da shi an gane ko wannan na gaba mu da ganyen anan ko kuma ban san ganyen ba ne to tsaro ala badal mashur da yake da tasiri a jikin mai sihirin kun ji ko yana da tasiri a jikin mai sihirin idan aka yi masa da shi wa da kuma hankalinsa wa iradatihi da kuma manufansa wa melihi da kuma karkatansa in aka yi wa mutum sai karkata ko hankalinsa ya samu matsala ko kuma eh, ya canza mai manufa ana sihiri da wannan abin don yi wa mutum duka wa'annan abubuwan wannan shi ake ce ma sihiri a shari'a ma'ana abin da za a yi wa mutum a karkatar da hankalinsa ko a canza tunaninsa a shi ana yi kenan idan ka ga mutum shi ka san shi amma sai a canza mai tunani da ya yayan nan zai kalla amma sai kama kallon nan ana yin haka kakka yi mamaki isa ka ce ka yi addu'a kana kaman wasa in kana ganin ba kuma wani walla kai ya sa a gaba kana ganin kai ba kowa ba ne, to wani kuma ka tare mai waje shi kuma zai nan kai ya sa a gaba idan ka zauna haka wata sai ga kamun kankara kuma kai kana ganin kanka kamar nomal kake amma tuni ka kwarkwance ba a sani ba Allah kuwa ka zama kwarkwar amma ba a sani ba amma jama'a sun san cewa irin abin da da kake yi ya saba abin da aka san kana kana da shi a da ko yanayinka a baya shi yasa addu'a na da matukar muhimmanci fatajiduhu yansarifu wa yumai da aka same shi ya ainihin kauce kuma ya karkata wa huwa ma yusamma indahum bisarf to wannan shine suke kira a wajen su masu sihiri ko masu yin wannan bokancin asarfu ma'ana juya abu Wal'adafu da kuma al'adaf suna kiran shi da wannan sunan juya abu ko canza abu fa ya yaj'aluna al insanu 'yan al ala zawjatihi sai ka samu sai su mai da mutum su sanya mutum ya zamo mai laushi a wajen matarsa sai ce mijin hajiya ne he ta yage haƙura." sai ka zo ka same shi ke kaɗa miya shi zai yi miya shi zai yi to tana zaune ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa kafa ɗaya kan ɗaya tana kan kujera tana kallo tana girgiza kafa shi kuma yana abinci shi zai mata wankin kaya ya goge mata ka zo ka ta mamaki haushi ya kure kaka ba inda za ka yi ko baka isa kai ko ba ta nan a wajen ka zo kana maganar ta haba haba haba yaya in yayanka ne haba yaya yanzu ya ce kai kai kai in wannan maganar za ka yi ka bar nan ko ba ta wajen ta gama da shi bai jin maganar kowa in ba ita ba ka koma tarihin mai tatsini ana da cin abin da mai tatsini dinga yi wa almajiransa in mutum ya shiga gidan ya aka ce ci abincin gidan ya ci wake wanda waken aka ce da jini ake dafa wannan wa'insu ne da aka yi yaƙi mai tatsini a kano suna nan a raye wani tsohon ɗan sanda tun ana ɗan doka ya zama suka koma ɗan sanda yana nan a raye idan kana jin rahama redo suna yawan maimaita hiran na yaƙin mai tatsini ka ji abubuwa daban-daban na mamaki to shi ne ke bada labarin cewa aka ce shi ma ce an ce don bai tabbatar ba amma ko munan mun shajin haka cewa wani wake ne ake dafawa da jini duk wanda ya shiga ciwon na abincin to shi abin da mai tatsi ne ya faɗa kowa zai maka magana mahaifiya ko mahaifi ko kallonsa ba ka yi amma mai tatsi na cewa kaza to shi za ka bi da aka ka ɗauka abin mamaki ne har yanzu za a iya maka kuma ka zama haka to mata irin wannan ake musamman manyan mata irin su ake wa mazajen su ma ga alhaji gashi a waje jami'ai suna bin su ana ga motoci ga kaza amma wallahi a gida sai abin da ta ci bai iya komai Allah ka raba mu da wannan sa kai talaka ba ruwanka wallahi to mata ka ta me ta maka ka talaka ne kaga mata tana mai sihiri shi mata kan shekara ta kanta take yi ta yi mai sihiri akan me nawa kawai rayuwar lallabawa ake yi ya da maganar kishiya eh da fuskanci kishiya amma kai mai yi ma me ka tanada me yake da shi Allah sauwaƙe to wannan na cin abin da ake ce ma sihiri a wajen malaman shari'a aw imra'atin ukura ko ko yi ma wata matan daban kamar da faɗa kishiya da kishiya hatta ya kona kalbahima ta ƙuduhu har ya zamo kaman wani dabba kawai take jagorancinsa kamata sha yadda ta ga dama wal sarfu bil akasi min zalika sannan kalmar sarfu na daukan akasin wannan kuma sabanin wannan ma fa yusaru fi badalil mashur yana da tasiri a jikin wanda aka yi wa sihirin bi afihi, shay'an fa shay'an ta hanyar raunana shi kaɗan kaɗan kaɗan katan hatta ya haluka hamma karshe ya mutu haka sihirin zai dinga yi mai kaɗan a hankali za ka fara ganin alamun kawa na fa yana dan canza yana dan canza har ya zo ya canza gaba ɗaya ko ya haukace ko kuma ya mutu ya lalace da kaɗan kaɗan sihirin ke shigansa bai yi lokaci guda wa fi taswiri Bai an ya takhayyala al ashiya ala kilafi ma hiya daga cikin suran sihiri a suran ta mai a tsari a yi mai wani tsari daban shine a canza tunaninsa a juya mai kwakwalwansa kamar da bahaushe ke cewa sai ga abubuwa suna faruwa saɓanin yadda ya sani yanzu ba wannan wutan gashi yana kallon haka ba wannan ana to shi yanzu yana zaune yana kallon wannan wutan kaman haka yake nan ƙasa shine a sama shi aka zai kallon kowa da ka duk abin da kai kake ganin shi daidai to shi a sama a ma'ana sama a ƙasa yake kallon shi daga duk mutum da aka mai da shi haka ya zama sahuhu kenan ya zama sahuhu bai da wani tasiri kansa ma ba zai wa amfani ba wallahi na san mutumin da yanzu a matsayin darakta yake barista ne a matsayin darakta yake wallahi wannan ba allocin da matashi ta sa shi a gaba matashi irin maɗugo ce bai sani ba sai da abu ya nisa ba ta ba ko kula shi ba ta yi kuma wallahi ka ga matan nan aka ce wannan tana kaza wallahi sai ka rantsa ka ce ba zai yiwu ba mata mai nutsuwa ga hankali ga nutsuwa ga cikakken mace amma ina yar maɗugo ce a shi kuma a maɗugon ma ba maɗugo na sha'awa na shaɗanci ba a maɗugo na sihiri a ta wannan hanyar ta ce mijin gaba ɗaya komai ba abin da yake samu face lalacewa yake ya dinga mamaki to da yake shi ma mutum ne mai yawan azkar to wannan ya sa ma abin bai tasiri akan sosai ba amma idan ka zauna kana dan magana da shi da gane cewa kai kamar wani dan akwai dan alaman sahu sahu haka to amma dai bai yi nisa ba kowa zai iya ganewa ba sai in kun daɗe kuna magana da shi wallahi sai da aka dage da do aka dage ya dage haska rabu da matan sannan mutumin na ya dawo inda ya dawo matsayin eh, ana gama wannan aka ba shi ainihin assistant director wanda yanzu ya zama director ma da ko yana kunshi a waje guda bai iya motsi fa wajen aikin bejin daɗin wajen aikin sai a ta abubuwa na cigaba shi yana zaune kamar gunki Allah sa mu dace malam ya ce wa fi aqalihi ko kuma abin ya tasiri a hankalinsa farubba ma ya hasu da ilal junun wani lokaci ma abin ya kai shi zuwa ga hauka kaga ya haukace nasar akwai matan da ta yi wa mijinta sihiri ƙarshe ya haukace za a yi mata kishiya ne darakta ne ma a lokacin ya yi ritaya a jihar bauchi ne wannan abin ya faru ta je aka yi wa mijin aka wa ainihin ta yi wa ainihin eh, kishiyarta sihiri ko in ce ta yi wa mijinta sihiri sihirin kuma ya kama mijin ya fito kan hanya yana tafiya tsakiyar titi tirela kawai zo ya haye kansa shikenan ya haukace bai san ina yake tafiya ba wai da ma'aikishin goma a rasa gaba daya mace billahi in zuciyar ya bushe ya fi naka billahi lazi Allah sawaki daga Allah ya ce wa su zukatan kamar duwatsu suke ba ko ce au ashaddu qaswa sun mafi wa su zukatan sun fi duwatsu ma kekeshewa dan a cikin duwatsu akwai wanda ruwa ke fitowa ta jikinsa zuciyar dan adam ya bushe Allah sawaki wal iyaz billah mala ce muna neman tsarin Allah fa sihiru ismani shi ko sihiri kashi biyu ne wanda shi ma da mu zo kansa a yake cewa a na ɗaya shirkun ko shirka ne akwai sihiri wanda yake a matsayin shirka wa huwa al-awwalu alladhi yakunu biwasitatil shayadin shine na farko wanda yake da alaƙa da me shedan shedanu aljanu duk sihirin da ke da alaƙa da aljanu to wannan shirka ne ya abuduhum wa yataqarrabu ilaihim yana wanda yana bautar da ko suna bauta masa kuma suna neman kusantaka zuwa gari ko kuma suna neman kusantaka zuwa gari kuma suna bauta mai za ka samu sai suna bauta ma aljani ne ko kuma suna neman kusantaka zuwa ga aljanin shi yasa aljani zai ba shi yasa aljani ko malamin da yake ruƙiya ne kaji ya ce wannan maganin aljani ya bani shi to ka fara nisantansa wallahi kuwa don ƙa'ida ne aljani bai taɓa ba ɗan adam abun ƙwarai in koyo baka na ƙwarai sai haɗa da na guda biyu kuma da zaran kana mu'amala da aljanu to kai ma sai ka zama aljanin aljanin kuma sai ka barin gaya mana wani abu lura da shi duk mutumin da yake ruƙiya ko harka da aljanu sai ka kalle shi da kyau sai ka ga wani abu da yake da shi na illa a rayuwarsa wanda ya shahara ko ba zai iya bari ba kuma shi bai san wannan illa ba ne an gane ko bai san wannan illa ba ne shi yasa in ba abin da ya zama dole ba kaka ce kuma wani ba a'a kaka ce wani ba zai ba ko kaza a'a wanda yake harkansa ne ba akwai ka'idoji ne da malamai suke badawa na kai kai iyalanka ma su yi don me don kada a kai zuwa ga wannan bangaren an gane ko allah samu dace ya ce a liyusallitahum alal masahur don kawai ya samu shugabanci ko jagoranci akan wanda yake ainihin ake so a masirin ko wanda aka yi wa don wannan kawai to sai ka samu an hada da aljani aljanin ya je ya masa wani abu ya masa kaza don a samu iko a kansa Allah samu dace Allah taimake mu s bari makaranta na biyu din a gurguje don mu samu wajen tsayawa ko mun zo sai makaranta daga sama insha Allah ya ce udwan ƙetare iyaka wa fiskun da fasikanci wa huwa tsani shine na biyu ko sa ce mana haka kashi biyu ko yawwa alladhi yakunu bi wasatatil shine wanda yake kasance ta hanyar magani walaqaqir da kuma ainihin yin wani abu wanda zai tasiri ga wanda aka yi wa wani hawa da makamancinta wa bi hada taqsim da wannan karkasuwan ne da aka yi alladhi zakarna wanda muka ambace shi da tawassul bihi za mu isa zuwa gare shi ila mas'alatu muhimma zuwa ga wata matsala mai girma mai mahimmanci wa hiya ita ce hal yakfur sahiru aw la yakfur shi mai sihiri ya kafirta ko bai kafirta ba mu ma akan wannan za mu tashi za mu ji sabanin malaman cewa iktalaf fi hada ahlul ilmi ma'abota ilimi sun yi saɓani kan wannan za mu je saɓanin za mu je maganganun su ba mun karanta abin da yake sama sai mu dawo kan ƙasa insha Allahu kulakuran da muka yi Allah ya gafarta mana daidai Allah ya ba mu ladan shi a yan uwa kamar yadda aka ji na fara gabatarwa a farkon karatu ba don kuma barin kada ya zama abu bako a wajen mutane eh, kun san kullum ana buƙatar mu samu wayewa a cikin addini zan mimita ne ga waɗanda ba sa nan a farkon darasin sai daga baya suka zo mun san cewa yau an mana babban rashi a wannan waje akwai malam yusuf alfa wanda shine ma kusan amir na masu ainihin da'awa a wannan yankin shine amir ɗinsu dai inda ake harkar masu zuwa da'awa nan masu yin abinci da kansu ba sa kaza kamar da kowa ya sani to shine amir ɗinsu 'yan tabalik su ne shine amir ɗinsu a wannan yankin da aka duk wanda ya san shi da wannan harkan ya san shi kusan a nan da ya kusa kusa sannan duk inda za ka same shi harka na addini musamman kai mai harkan addini to yana ɗaukan kar'ima da mahimmanci a ko ina ne kuma ba ka da wannan hanya za ka ce za kana da alaƙa da shi da ya wuce wannan kuma shi ƙoƙarinsa duk inda ake harkan addini a yi da shi kuma ya jawo in su a je a yi da su na san akwai da damar ma'anan wanda shi ne dalilin da ya sa muka je a wani taro da suka yi na ƙasa gaba ɗaya ya gayyace ni mun je har wajen kusan cikin dare maka dawo na sa akwai malam awal a nan ofisa wanda a motarsa maka je maka dawo wanda mutanen india pakistan ina ne suka zo an gane ma'ana mutum ne wanda harkan kenan to ni duk wannan abubuwan ba shi bane babban abin da ni na kalla ko kuma ni mutuwan ya zama min izina an gane ko babban abin da ya sa mutuwan ya zama min izina kuma na kalla abin da na faɗa ne a makabarta shine manufan yin abin wannan bawan Allah waɗannan abubuwa da yake yi inda a ce ba dan Allah bane duk wannan abin ba za a same shi ba Don ba duk mutumin da ka an cewa ne ya rasu da kalman shahada wallahi ka san wannan ba karamin mutum ne a wajen Allah ba wallahi ka san ma'anan kalmar shahada ka san ma'ananta kuwa A ba ce mai tsada fa kalmar shahada kalli hadisan da annabi ya magana a kai wanda ƙarshen maganar sa ya zamo ita ce mai la'ila illallah mai annabi ya ce bai ce da kullu janna ake ce da kala janna ya shiga aljanna kawai an gama kuma ita kalma ce da idan an zo mutuwa ba a faɗanta don ganin mutane ba a faɗanta don ayi ba a faɗanta don riya ita wannan kalmar idan aka zo mutuwa ba a faɗanta don riya in ka ji mutum ya faɗe ta ya rasu to wallahi tsakanin shi da Allah yake harkokinsa na addini to wannan shine kawai abin da na kalla a rasuwan wannan bawan Allah duk abubuwan da yake tsakanin shi da Allah kuma na san cikin wanda ya san shi in zai mu'amala da shi za ga ya karɓe ka da hannu biyu akwai iya mu'amala akwai iya mu'amala Allah ya ji kanshi Allah gafarta mai Allah ya ƙara ma 'yan uwan hakuri mu ma Allah ya ba mu jura dan ba su kadai aka yi wannan rasuwa ba mu ma an mana don iya cewa a nan kusa ba rasuwan Dr. Ahmad babu wani rasuwa kuma da na ji shi irin wannan rasuwan don sai na ji abun kwatsam dan wallahi na taso da niyya yau in na zo dama din mai gaisuwa na ya jikinsa kuma wani iko na Allah na kasa kira a waya kusa wani mu maka shiga irin kai ka wannan wala na abin sai ka manta da wannan nake wa shi karkar shi malam Aminu godiya da addu'a so da yawa ko abubuwa da dama zai faru a nan sai ga mu da muke nesa ba mu sani ba in ba mun zo karatu ba dole bane mu san da abin to amma abu ya zo irin wannan sai ga an kira an sanar da mu yanzu ba da malami na sanar ba haka ina ina ira'i da haka zan zo ko in wuce ban sani ba yanzu ko kwanciyar da aka ce yayi na kwana hudu a asibiti ban san da wannan ba na san dai malami na kira na mun magana eh, mun haɗa nan ka ya mun magana cewa eh, shi malam isa gaya mun cewa bai da lafiya amma dai ya je asibiti an duba shi an ce an gano matsalar zai dinga zuwa karɓar magani eh, amma ya dawo ko kuma yana hanya zai dawo ba a kwantar da shi ba yau akwai ranar mun nan zai koma to kaga ban ma san da cewa ma'ana har abin ya kai ga haka ba. da haka daga ran talatan nan in ba yau ba haka sai yau dan zo nan da haka ban da wani labari kwata-kwata akan ya yanayin jikinsa yake tashi jikin har ya zo ya zama eh, an fara tunanin kuma kowa ya kalli malayensu daga baya bayan nan lalle zai gane malayensu lalle bai da lafiya da ga yanayin da sa ke canza wajen kumbura da abin nan da ga ai in iba ne iban kamar ya wuce iban da za a ce normally ne to amma da yake mutum ne mai juriya ko mutum ne wanda yake da abin nan yana da kuzari a jiki da haka ba ka sanin ma rashin lafiyan ya kai haka kaga ko talata da ya zo yake magana yana tsaye a nan yake wannan magana aka yi dariya ba za ka san ma bai da lafiya ba za ga da alaman karfin shi a jiki mutum ne wanda Allah ba shi lafiyan jiki na kazar kazar haka Allah gafarta mai Allah ji kansa Allah ƙara mai iyalan haƙuri mu kuma Allah ya ƙara mana haƙuri gaba ɗaya mu kuma Allah samu cika da imani kuma yan uwa wannan ya zama darasi a gare mu ya zama darasi a gare mu wannan babban abu ne ma gyara ka gyara in gyara kun ga da rawi shi karan kansa bai san haka zai faru ba kila zai iya ganin alamu amma Allah ba zai bashi dama ya bude ya faɗa ba yanzu kamar da yan uwan da wanda suka yi wa ake magana aka kamar akwai alamu abubuwan da yake faɗa kamar yadda yake ji akwai alamu amma babu tabbacin cewa yana ganin ba zai kai ranar manda ba ba zai kai rana kaza ba kuma ni na yi imanin da Allah kyakkyawan zato na akwai imanin ina ina da tunanin karatun yau dinnan kuma zai zo na sa akwai wannan a zuciyarsa da wannan tunanin zai rasu saboda bai yiwuwa ne ai karatun bai zo ba inda yana nan inda lafiya kalau bai yiwuwa ne akwai zaton da ya kai wannan na alkhairi kuma da wannan zaton ne kuma shi yasa shi faɗan adam ba ka yin zaton mutum wai a cikin jama'a wai ka faɗa abubuwa wai don yan uwan su ji shi daɗi ko jama'a ji a cewa ne kaza ko ba a san ba mutum ba ne. da kai da ka faɗa da shi da wanda suka ji suka ji daɗin aikin banza ne a wajen Allah aikin banza ne duk mun karanta wannan akamul jana'is ni na imani abin da nake faɗa kowa san mutumin nan haka yake gwargwadon wanda ya mu'amala da shi da haka ba magana bane na ainihin yaban shi na kaza abubuwan da bi a'a abu ne wanda aka san haka yake ka'ida ne ka'ida ne ai abubuwa da dama na maganin suna da ake magana. ai kana kallon sa ba sai an ga maka wani mai addini bane ai shi malamin yusuf ba inda zai je a duna ka kalle shi ba gane cewa wannan mai addini ne ba kana ganin sa kaga mai addini shi ba ruwan shi ba ruwan shi in kana hurkan addini ba bai da abokin kauna irin ka eh a ko ina kuma kai ne mutumin sa kai ne abokin sa kuma zai iya haɗa ka da kowane ne ya nuna jin daɗi ya ce kuma wani shine kaza haka ya je dinga haɗa da manya-manya na nasu na Pakistan na India yana cewa wani shine kaza wani shine kaza wani kaza ne gomu wani kaza ne gomu saboda me shi addini ne a gabansa Allah ya insha Allah gafarta mai Allah ƙara mana haƙuri na san wasu ba dole bane su san shi sun san shi amma yanzu aka ce mutum ya rasu duk misalin da za a yi ba za a gane ba amma akwai kanin shi nan Eh, ofisa malam abdullahi wanda yake kanin shi ne eh, eh, na san kila baya kusa amma wanda kila ya san shi ya haɗu da shi zai mai wannan ta'aziyya ko wanda zai samu daman zuwa inda yake ya mai ta'aziyya yana nan shi ma kusan kullum in dai ba aiki ya je ba shi ma da shi ake karatun nan duka tun da ake da shi ake yi in dai ba aiki ya je ba an gane ko to wansa ne malam yusuf din dan san ba kowa ma san suna da alaka da juna ba to wansa ne uwa ɗaya uba ɗaya in bai kuskure ba Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله